Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana wannan karan akan mitoci 24,41 da kuma 60. Sai kuma wasu tashoshin FM da ke jamhuriyar Nijar da suka hada da rediyo amfani, sarauniya, fara'a, FM Nomad da Dalol ko kuma tashar mu ta VOA Africa zango na 200.5. Sai kuma tashar Alfa Radio a Kumasi a kasar Ghana. Hakanan kuma kuna iya sauraron mu a yaushe a kafar sadarwar intanet akan voahausa.com. Masu sauraron mu Assalamu alaikum. Aisha Mu'azu ce tare da Madina Dahiru mai shanu daga Washington DC muke farin cikin sake kasancewa da ku a cikin shirin mu na dare kuma na ƙarshe a wunin yau. in an ɗanyi gaba kaɗan za mu buɗe layinmu domin mu ba ku dama ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku akan duk wani al'amari da yake so samu ku rai. Kamar kullum dai lambar da za ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku ita ce ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. Kada a manta sai an danna alamar ƙari wato plus kafin a jero lambar. Amma duk wannan sai bayan kun sha labaran duniyar. barkanku da warhaka ga labaran duniya. Ɗazu da rana kwamitin Majalisar Wakilan Amurka kan harkokin shari'a wanda ke duba yiwuwar tsige shugaban Amurka Donald Trump ya amince da takardu biyu na hujjojin bukatar tsige shi wanda hakan ya zama sharar fagen kaɗa ƙuri'a a cikakkiyar Majalisar Wakilai wanda ke iya faruwa a makon gobe. an kaɗa ƙuri'u 23 akasin 17 inda kowa ya bi ra'ayin jam'iyyarsa. Da haka mambobin kwamitin suka amince da takardun hujjojin tsige shugaba Trump. wanda suka zarga da amfani da ikonsa na shugaban ƙasa ba bisa ƙa'ida ba da kuma yin ƙafar ungulu ga binciken da majalisar ke yi yanzu dai saura kawai a tura tuhume-tuhumen zuwa cikakkiyar majalisar domin a kaɗa ƙuri'a ta ƙarshe a kai bayan an sake tafka wata muhawara. cimma wata yarjejeniyar cinikayya da aka bayyana yi a yau tsakanin amurka da china zai taimaka wa manoma a amurka a cewar shugaba trump shugaban na amurka ya shaida wa manema labarai a ofishinsa cewa wannan yarjejeniyar mashahuriya ce a cikin yarjejeniyar a cewar jami'an gwamnatin china kasar su za ta ƙara yawan kayan da take shigarwa ƙasarta daga amurka waɗanda suka hada da magunguna da albarkatun gona. Mataimakin ministan kasuwancin China Wang Shuwen a wata ganawa da ya wato a wata ganawa da ya yi da manema labarai a birnin Beijing ya ce wannan matakin zai ƙara ƙarfafa ƙawancin da ke tsakanin Amurka da China. Firaministan Birtaniya Boris Johnson ya ce masu zaɓe sun baiwa jam'iyyarsa ta Conservative babbar damar fitar da Birtaniya daga ƙungiyar tarayyar Turai. a wani jawabin da ya yi cike da farin ciki ga 'yan jam'iyyarsa mr johnson ya jaddada cewa birtaniya za ta fice daga kungiyar tarayyar ta turai a ranar 31 ga watan janairu mai zuwa wato mr johnson ya kuma ce gwamnatinsa za ta yi aiki da kowa da kowa a birtaniya sakamakon zaben da aka yi ta samu tun da safiyar yau dinnan sun nuna wato ya nuna cewa jam'iyyar conservative ta lashe akalla kujeru 364 daga cikin 650 na majalisar dokokin ƙasar. Tawagar ƙwararru ta fannin aikin soja a ƙasar New Zealand sun isa tsibirin White Island da safiyar yau kuma sun gano gawarwaki shida na akalla mutum takwas da suka rasa rayukansu a lokacin da tsibirin ya yi aman wuta a ranar litinin ɗin da ta gabata. Mataimakin kwamishinan 'yan sanda Mike Clement ya shaida wa manema labarai cewa a yanzu komai na tafiya daidai kamar yadda suka yi fata ya ce jirage marasa matuƙa ne suka gano gawar wakin mutum shida ɗin amma har yanzu ba a gano mutum biyu ba hukumomin kasar sun ce dalilin su na kin aika kwararru da wuri zuwa tsibirin domin neman mutanen shine saboda yiwuwar ci gaba da aman wuta da aka yi zaton tsibirin zai yi kwararru kan yanayin karkashin kasa dai sun ce a cikin kwanaki biyu da suka gabata akwai kashi 40 zuwa 60 na yiwuwar ƙara afkuwar wani aman wuta. Madina Dahiru mishanu kenan ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Yanzu kuma sai rumbun rahotannin namu. bayan an yi wa sojojin da harin inatas ya rutsa da su jana'iza a nyame ɗazu da safe a can birnin kwannin ƙasar kuma hukumomi sun buƙaci 'yan ƙasar da su keɓe minti biyar don yi wa waɗanda suka riga mu gidan gaskiya addu'a daga birnin kwanni ga wakilin sashen hausa haruna mamman bako da ƙarin bayani Le gouvernement demande à chaque citoyen et à chaque citoyen d'avoir une pensée forte et de prononcer une prière de 5 minutes a landura de novalore sol. Alhaji Zakariya kakakin gwamnatin jamhuriyar Nijar kenan yayin da yake bayyana kiran shugaban kasar wa jama'ar Nijar kowanne a cikin nasa addini da ya keɓe minti biyar ya ɗaga hannuwa sama ya roƙi Allah tabaraka wa ta'ala kwanciya hutawa wa askarawan kasar da suka kwanta dama a ranar talata a garin Inates. 'Yan ƙasa da ke nesa wa babban birnin Yamai ba su tsaya jiran wannan kiran ba in ji Lima Amadu na garin birnin Kwanni kasancewa tuni suka soma addu'ar tun lokacin da suka ji wannan bakin labari. Don ba mu taɓa jin wannan masiba ta faru irin haka nan karab guda. Ba a roga abu na wanda shahikuwa ta wuce ma wani siyasa. Abu na wanda shahikuwa musulmi da da hawa wanda ba musulmi ba. Don ba a samu yan ƙasar ku gaba ɗaya kashe mutum fiye da saba'in karo guda mallan ka ce ka ji daɗi. Ko kahin shugaban ƙasa shi aiko ai wannan mu mun shiga wannan addu'an ma. Kahin ma shi aiko kuma mun samu saƙon ma tun da mai na cewa ga yau jama'a kuma duk inda masallaci shi ke an kai sallah ai wannan addu'a. Kuma duk mun shaida masallacin nan jama'a nan nan da kewaye da mu za mu ci gaba da wannan addu'a ta Allah ya kawo zaman lahiya a cikin kasar ga to kuma bayan haka duk sadda mun kai addu'a sai mun nemi Allah ya kawo mu kasar ga zaman lahiya a cikin kasar ta Niger jikin jama'a ya karaya kuma idanu sun yi ja saboda yawan kuka yayin da huskoki suka yi duhu saboda bakin cikin mutuwar askarawan 71 na kasar da 'yan ta'addar ke ikirarin musulunci suka afkawa abinda ya sama Isa al iman cewa wannan ya saba ma koyarwa ta addinin islama inna lillahi wa inna ilaihi raji'un yan uwa waɗanda Allah karbi rayuwarsu wurin kokarin kare asar mu wurin kokarin kare mutuncin mu muna musu addu'a Allah ya gafarta musu Allah ya ji kansu da rahama a hakikanin gaskiya duk wanda yake da hankali ya san ya kamata dole wannan abin ya masa tasiri dole wannan abin ya dame shi ya mai ciwo kwarai da gaske saboda matasa ne da dattijawansu suka ba da rayuwarsu don mu mu samu a cikin gidajen mu kwanta lafiya mu tashi lafiya suka je suka tsaya gaban iyakar ƙasa da ƙasa a garin inates na jihar tilibiri su ga cewa sun hana shaidanu sun hana wasu mutane la'antattu waɗanda suke ƙoƙarin su shigo su cutar da mu da sunan wai jihadi ne suke wanda hakikanin gaskiya ba 'yan jihadi ne ba wannan musulunci bai karanta da ta'addanci sunan su dai kamar da ake faɗa terrorist 'yan ta'adda ne muna ba da ta'aziyyar mu zuwa ga iyalan waɗannan bayon. don Allah kuma muna ƙara ba su haƙuri do'a wajibi ne gare mu mu riƙe musu addu'a. Jama'ar da ke cikin sauran yankunan ƙasar sai ta juyayi suke yi a cikin yanayi na alhini da ƙasar bata saba abkawa a cikinsa ba kamar yadda za ku ji daga Habibu Muni da Jibbace Mago. Wannan abu ne wanda ba mu taba gani ba yau wajen mutum saba'in da wani abu kuma sai a ce ɗari cin da akwai sauran sun kaɓace ba a samu ganin su ba kenan abu ne wanda ya cancanta kuma ya dace a yi shi eh, saboda mu tausaya ma rayuwarmu mu tausaya ma rayuwar su in suka mutu to inna lillahi inna ilaihi raji'un inna lillahi inna raji'un ubangiji Allah ji kansu ya hata ubangiji Allah ya mun kariya Allah ya tsare mu kuma Allah saukar da rahamar shi gaskiya abun bakin ciki na metal drapo and burn kwana uku ba karamin abu ne ba kwana uku na bakin ciki ba amma ma kwana uku da kullum kadan ka tuna irin wanga abu kullum bakin ciki na faruwa a dukkan masallacin nan birane da ƙauyukan kasar an yi addu'o'i a yau bayan sallar juma'a domin Allah ya sa kwanciya hutawa wa askaran waɗanda suka rasu tare da samun sauƙi wa waɗanda suka ji ciwo da kuma gano waɗanda suka ɓata haruna mamman bagon sashen hausa na murya amurka daga birnin gwanne a jamhuriyar nijar ya zama da daidai Allah ya jaddada rahama ga dukkanin magabatanmu a gaida haruna mamman bako da wannan rahoto yanzu daga Nijar bari mu nufi kasar Ghana inda wani mamba na majalisar magabatan kasar ta Ghana Sam Okujetu ya jawo hankalin ilahirin 'yan kasar da su sanya kishin kasa a zukatansu don su haɗa hannu da gwamnati su ciyar da kasar gaba. Ridwan Abbas gare ka. Mr. Okujetu ya bukaci su kyamaci cin hanci su yi amfani da kwakwalwarsu su yi wa kansu abin girma. Somebody has said, if you work and you are doing the work, the wealth will come. But when you are chasing the wealth, it will run away from you. Just be diligent, be patient. Work hard, find something. Wani ne ke faɗan cewa, ‘yan ka aiki da kyau, sakamakon aikin zai rinka bulbulo maka amma in ka ce kai kawai gangara kake bukata kana bin su ne suna guje maka ku yi haƙuri ku yi aiki tuku ubangiji allah ya ba ku kwakwalwa ku yi amfani da shi ku yi aikin kwarai karo ku shashantar da shi baya amfanarwa ku bari mu sadaukar da kawunan mu gina ƙasar nan tamu ƙasa ce mai arziki tarin ƙasashe talakawa ne ba su da irin albarkatu da muke da su amma sun san hanyar da suka bi suka ci gaba amma mu muna nan da tulin albarkatun ƙasa ne muke yi da su wani malamin jami'a da ya yi jawabi mai take ɗaukaka gadar da iyaye da kakanni sun ka kwato mana professor chris gordon na cibiyar nazarce-nazarcen muhalli da tsabta na jami'ar ghana ya bukaci matasa su tashi haikan don cimma ƙudurorinsu na duk abin da suke yi

encourage them to say that there's no shame in failure. People in Ghana, we don't want to try things because if it doesn't go well, people then say that uh, uh, you did this thing and you didn't do it. Matasa su ne gobe mu, matasa da ake gani yanzu shekaru sha takwas da makamantansu nan da shekaru shida su ne za su zama ministotinmu. Mun shirya su, mun shirya saka su kan hanya madaidaiciya waɗannan su ne tambayoyi da ya kamata mu yi wa kawunanmu kar mu rinka ja musu kafa in suna da ra'ayi mai kyau mu ba su ƙwarin gwiwa mu bari su san babu kunya in an kasa cin nasara domin mu al'umman ghana ba mu son gwada wani abu mu ci tura saboda mutane za su ta maganar mun yi kaza kaza ba mu yi nasara ba don shi ne wanda duk bai ci tura ba mutum ne da bai taba jarraba wani abu ba don haka abin da muke bukata shine kudurin nan na lalle za mu iya Ridwanullah Muktar Abbas sashen Hausa na muryar Amurka Accra, Ghana. da muka saba masu sauraro kowace ranar juma'a yau ranar ku ce ta bayyana ra'ayoyinku na kanku amma kamun mu baku damar yin haka ku shakata da wannan waka. Rayukanmu a yau da gobe sun zamo jarin waɗansu, mutuwar mu a yau da gobe ta zamo noman waɗansu, yau yawan mu a yau da gobe ya zamo neman waɗansu, mu a yau da gobe sun zamo mulkin waɗansu, yau hakinmu na yau da gobe ya zamo ga adam waɗansu. ba makwancin zama mu huta don muna wata su babu yanci mu a gare mu babu zaɓi kawai mu be su hawaye gari a gobe alkiya maza mu mu kwana ka gobe wanin ka ba a kanka aka tsira ba da gudun yi hijira ke iya gobe an na tashi yanzu kuma lokaci ne da za mu buɗe layinmu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku lambar da za a kira ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar amma kada ku manta sai kun saka alama ƙari wato plus sai a saka ɗaya sai a jiro lambar wato alama ƙari ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. kira kiranmu na farko mun samu daga jihar Taraba. Wake kan layi daga Taraba. Abdullahi Yusuf mutum do karamar hukumar Gasol. To Abdullahi bismillah. Ni dai ra'ayina shi ne akan wutan nefa. Haka. Allah sarki Nijar Togo Benin Republic sun samu wuta. Hmm. Amma a Taraba Santarar Zalba mu santa ba ma kwata-kwata tun da aka yi duniya. Kwata-kwata ka ce fa? Kwata-kwata gasar local government Bali eh, Baruwa Saddauna local government Kurmi ba mu santa ba kwata-kwata. To Allah ya kyauta. To mun gode da wannan. to mun gode da wannan ra'ayi naka malam abdullahi masu har yanzu dai layin mu a buɗe yake za ku iya kira ku bayyana ra'ayinku na ƙashin kanku akan duk wani al'amari da ya shafe ku ko wanda yake ci muku tuwon a cewa kwarya ko kuma wanda ya jibinci ci gaban ƙasa. To da ga mu na gaba daga jihar Nasarawa, wake kira daga Nasarawa. Assalamu alaikum kuna tare da AK sadaunan Matasa na kira ku daga jihar Nasarawa. To Saddaunan Matasa menene ra'ayinka yau? Eh ra'ayina a yau gaskiya ni ma akan wutan nefa ne ra'ayina. Tabbas wutan nefa mun shiga wani hali a kasar mu Najeriya. Hmm. Saboda kin gaje kamata ce Um, ma'aikatan wutan nefa a ce su ma sun tafi yajin aiki ba ya kamata a ce mu 'yan najeriya mu ya kamata mu musu yajin aiki mm. saboda kin ga muna biyan kudin wutan nefa nan amma kuma sai an ga dama a bamu mm. za ba tsari bane game da wutan nefa a wannan kasa namu najeriya mm. ya kamata tun da kin ga ga wani su kasashen wajen haka yawanci suna moran wutan nan namu amma mu ba mu moran shi ya kamata dan allah gwamnati ta gyara mana wannan bangaren wutan nefa da fatan mun gode sosai da wannan ra'ayi naka sardaunan matasa yanzu kuma daga jihar nasarawa bari mu tafi jihar kano eh, wake kan layi daga kano salamu alaikum sunana ibrahim musa gamawa wa alaikum salam bana ibrahim daga kai lokacin gama jihar kano to bismillah ni ina miga kukana ga mai girma gwamnan jihar kano mm. da a daure a taimaka nan gama primary school kwata-kwata block biyu muke da shi saboda ka yara a gindin bishiya suke zaune suke daukar karatu nake hmm. kira da mai girma kadibu islama ya dauri a kawo mana ɗauki a zo a gira mana blok daya hmm. a firamare ta gamawa saboda yara mu samu damar shiga aji domin su dauki karatu assalamu alaikum Mun gode mana Ibrahim da ra'ayinka daga jihar Kano kuma bari mu tafi jihar Kebbi. Wake kan layi daga Kebbi. Nasiru Rabiu ne daga Zuru. To Malam Nasiru menene ra'ayinka yau? Ra'ayina kan wayannan da aka kashe na 'yan kasar Nijar. Haka. Ubangiji Allah gawarta musu Allah sa sun huta Allah kawo mana karshe karshe rikice rikice ganga da ke damun mu a Najeriya da makwautan mu gaba ki daya. Amin mun gode da wannan ra'ayi na Kamalan Nasiru daga jihar Kebbi kuma bari mu nufi jihar Bauchi. Wake kan layi daga Bauchi. Bauchi. Wake kan layi daga Bauchi. To da alamu mun rasa wannan layi. Masararru har yanzu dai layin mu a buɗe yake. Kira ku bayyana ra'ayi. To da shi mun samu wani kira wata kira daga Kebbi. Wake kan layi daga Kebbi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Wa alaikas wa rahmatullahi wa ke kan layi. a sunana bala na buta nasara kanji amma ina nan ke yanzu zaune to malam bala yau juma'a menene ra'ayinka to ra'ayina guda biyu ne na farko dai ya kamata in yi ta'aziyya ga mutanen Nijar da suka rasa sojojinsu ubangiji Allah ya ji kan musulmi daga cikin su ya mutu gafara sai na biyu kuma magana corruption da ake yi a Najeriya kasanmu cin hanci misali haka to cin hanci mu ya kamata mu yaƙi abin mutum daga ƙasa mm. tun daga farko mm. mu ne ya kamata mu yaƙi cin hanci da rashawa saboda za ka kula ko ga mota mutum direba ya zo shine zai fara ba soja ko ɗan sanda cin hanci don kai ɓata mai lokaci mm. to in ma kula da haka daga ƙasa ake fara gyara ba daga sama ba gaskiya mu ne a cin hanci da rashawa in ma gyara ƙasa za ta gyara gaba ɗaya mu samu jin daɗi. Mun gode sosai da wannan ra'ayi na Malam Bala daga bari mu tafi jihar uh, Nasarawa kuma wake kan layi daga Nasarawa. Idris daga To Malam Idris ko za ka ɗan ɗaga sautin muryarka kan muryarka ta yi ƙasa sosai. Ok to wato abin da yasa nake abin da sa na kira ku saboda in tabiya ga mutanen Nijar. Haka. Sauran yan uwa ne kuma baki daya. wannan rashi ba wai ya shafi Nijar wani kadai hada da Najeriya da oh. sauran na musulmi. Haka. Ta mun gode. Ya kamata saboda Allah fi sabilillahi sojoji wanda ake kai sojan kokonyan daga da kamata ce ko sun kwanta ko kuma sun yi sakaci ya kamata ce ko ina mm. sun aje masu yaji. Mm. Ko da wani abu zai bullo ta wani wuri mm. ya zama sun gai kafin ya shigo cikinsu. ta mun gode sosai malam idris da wannan ra'ayi naka daga jihar nasarawa kuma bari mu nufi jihar kaduna wake kan layi daga kaduna Ajiya barka da lasariya. Barkan mu dai wake kan layi. Sunana Murtala ne ina kiran ku daga garin gasa a Kaduna tarayyar Najeriya. To Malam Murtala menene ra'ayinka? na farko muna jajanta masu al'ummar Nijar a tsarin da suke na sojojinsu Allah ji kansu kuma Allah ya sa mutuwa hutu. A to kuma lallai abin da nake tunani abin da ya ji hankali na shine cewa duba da yadda muka ga shi tsohon shugaban kasa janar arewa obasan ya kawo ziyara kaduna mm. to muna fata dai ziyaran da ya zo ya zo da kyakkyawan manufa da arziki ne duba da masakun kaduna lokacinsa ne duk aka kashe mana masaku na kaduna a ma ake dinga kwashe injinan na masaku ana kai su ko legas ne ko ina dai ba mu sani ba mm. kuma muna tunanin cewa ba ya biyo biko bane ko kamun kafa duba da muna tunanin za a yi binciken kuɗin wuta kuma muna tunanin a sa mana ne girma gwamnatin wannan kwamiti muna fata ba abin da ya zo da shi ba ne amma ka zo da shi ba mu tunanin ko mai girma gwamnan mu da adalci sa zai take duk wani badakala da zai fito da su domin a hukunta wanda suka cinye kudin wuta a tashi lafiya. mun gode sai malam murtala har yanzu dai daga jihar kaduna wake kan layi. Eh, hajiya salamu alaikum. wa alaikum assalam. a sunana abdullahi lala tashar mota kawo a kaduna tarayyar najeriya. su malam abdullahi menene ra'ayinka yau juma'a. Eh, ina da guda biyu a gurguje. To bismillah. Na farko dai Allah ya taimaki mai taimako kamar akwai wani a eh, mataimakin ciyaman dinmu na Kaduna North wato Muktar Baloni mm. akwai irin taimakon da yake yi ma al'umma da sauransu yana da kyau a ce kamar mataimaka haka irinsu suna koyi da irin shi mm. irin abubuwan alkhairi da yake ma a yankunan shi da sauransu to kaga insha Allah Allah ya bashi kiyama din na ga eh, zai wuce haka hmm. to muna roƙo Allah ya bashi sannan kuma shugaban ƙasa muna roƙo duk wani aikin da ya bayar a Najeriya yana da kyau ya dinga bibiya yana ganin abubuwan da ake yi hmm. saboda gaskiya wa'annan mutanen da yake ba su aiki hmm. suna zami zagi saboda misali kamar na wuta hanyar mu daga Kano zuwa Abuja hanyar nan eh, aikin nan ya tsaya to yana da kyau shugaban ƙasa ya bibiye masu wannan da ya ba aikin nan me ya faru aikin da yake jan kafa ta mun gode da wannan ra'ayi na kamala abdullahi yanzu daga kaduna kuma bari mu tafi jihar bauchi wake kan layi daga bauchi Assalamu alaikum Kabiru mai kaji ta mana kungiyar zabi son kare taimakon juna. Wa alaikum salam. Kabiru mai kaji. To eh, malam Kabiru menene ra'ayinka? Eh, ni na so na roƙon shugaban kasa na tarayyar Najeriya jiran Muhammadu Buhari hanyar tashi daga rizo a bauchi hanyar ta lalace hmm. wallahi wannan hanya ana accident a wannan hanya ba karamin accident ba a taimaka mana ga bauchi zuwa gombe a mana aifira a wannan wurin da kuma karamin kuma shirga hakan ya sa daga sai a gombe abba a taimaka mana gwamnan bauchi taimaka da shi da yan majalisun tarayya a mana wannan hanya ta kai gaba shekara talatin ana magana hanya daga tsere zuwa dukkan hanya ta lalace akwai garuruka kan gari ya kan gari sama da hamsin a wannan hanya akwai noma da kiwo da kasuwanci ala fita da mota kullum akalla ya kai mota sama da ashirin na daukar ce babu hanya a taimaka mana da wannan hanya da karamar kuma kirbi. mun gode sosai malam kabiru da wannan ra'ayi naka daga jihar bauchi kuma bari mu nufi kano wake kan layi daga kano. assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. wa alaikum assalam. Hajja Aisha barka da dare. Barkan mu dai wake kan layi. sunana alhaji musan garo mai rediyo da rikoda kasuwar kawo najeriya daga kanan dabo to alhaji musan garo yau juma'a to alhamdulillah yau juma'a ra'ayina ina so in yi jinjina ne ga shugaban karamar hukumar dankuwa sagu irin alkayan alkairi da ya raba yan gudun hijira mm. gaskiya ba a wannan abin a jinjina mai ne domin irin wannan inda a ce ana samun na local government suna irin wannan idan aka samu matsalar yan abu aka yan gudun hijira a raba musu irin bargo daga lokacin sanyi da sauran katifu da sauran tabarni da sauran abincin da za a ci da kuma wani abun mamaki ma da ya je sai mota hilo ya ba 'yan sanda a nan da kowa tagu sun ga wannan ba karamin ci gaba ba ne kuma domin a da tabbatar da tsaro kuma da karshe ina kira ga shugaban kasa muhammadu buhari ya kamata kai ya bari rikicin uwa ko kuma rikicin wani kabal ya shiga tsakanin shi da iyalin shi karshe ne mu fatan alkhairi allah ya sa a tashi lafiya alhaji musa garo na gode mun gode sosai alhaji musa garo daga kano kuma bari mu ɗauki rabo na ƙarshe a daren yau daga jihar neja wake kan layi daga neja Ibrahim mai wankin hula a garin mai godiya a Kimba. To gare ka mana Ibrahim menene ra'ayinka? To alhamdulillah na farko dai muna kare muku godiya ɗari bisa ɗari bisa ga dama da kuke ba mu muke bai da koke koken mu da kuma sura'o'i mu akan nan mu samu ci gaban rayuwar mu. Muna ansawa. to masha Allah sannan ina kira daga ainihin ga shugabannin mu dan Allah su kiyaye da cewa kowane lokaci a ce ba sa yi ba sa yi ba sa yi ga dai matsaloli sun yawa su kuma suna cikin walwala da jin daɗin rayuwa a kowane lokaci to ya kamata ba su tuna alhaki ba kare musu yawa akan akan su alhakin mu fa to saboda haka muna kira gare su su ga samun mun gode sosai malam ibrahim da wannan ra'ayi naka muna mika godiyar mu ga dukkanin waɗanda suka samu damar kira waɗanda ba su kira ba ma muna mika godiyar mu sai kuma gobe idan allah ya kai mu mu ba ku wani dama sauraro har yanzu dai sashen hausa na muryar amurka kuke sauraro daga nan washington dc yanzu agogonmu a nan na cewa karfe biyar saura minti uku ga shirinmu na gaba wasanni a takaice hukumar kwallon kafan kasar jamhuriyar kamaru pinkapu suna ci gaba da tattaunawa da shugabannin kule-kule din kasar guda goma sha takwas domin lalibo hanyoyin da za su inganta harkokin laliga na shekarar baɗi da ashirin kasancewar irin tsaikon da aka samu na rashin samun manyan kudaden da zai ba wa kule-kule din kwarin gwiwa domin ci gaba da gudanar da harkokin wasansu na shekarar baɗi shugaban hukumar saidu bambanjoya ya ce zai kafa kwamiti na musamman domin tabbatar da cewar an kawo ƙarshen almundahana da shugabannin kulab-kulab din suke yi a ƙasar haka zalika ta bangaren masu gudanar da damben zamani shugaban hukumar mr john ya ce ta bangaren su kuma suna fama da karancin kayayyakin motsa jiki na zamani kuma gashi suna dab da halartar gasar olympic da za a gudanar a tokyo kaftin din ƙwallon kafan matan kasar jamhuriyar kamaru hajjara joya ta ce tana da kwarin gwiwa ga takorinta na kasar kamaru wajen ganin cewa za su taka da gani a gasar da za a gudanar a tokyo kuma ta ce za su ba wa kocin su haɗin kai wajen jajircewa domin su cimma burinsu na ganin cewa sun zamto zakara a gasar olympic ne da za a gudanar muhammad awal garba muryar amurka daga kasar kamaru a da garba awal yanzu kafin mu naɗa tabarwar mu ga Madina ta dawo da labarai a takaice. Ɗazu da rana kwamitin Majalisar Wakilan Amurka kan harkokin shari'a wanda ke duba yiwuwar tsige shugaban Amurka Donald Trump ya amince da takardu biyu na hujjojin bukatar tsige shi wanda hakan ya zama sharar fagan kada ƙuri'a a cikakkiyar Majalisar Wakilai wanda ke iya faruwa a makon gobe. Cimma wata yarjejeniyar cinikayya da aka bayyana yi a yau tsakanin Amurka da China zai taimaka wa manoma a Amurka a cewar shugaba Trump. Shugaban na Amurka ya shaida wa manema labarai a ofishinsa cewa wannan yarjejeniyar mashahuriya ce. Firaministan Birtaniya Boris Johnson ya ce masu zaɓe sun baiwa jam'iyyarsa ta Conservative babbar damar fitar da Birtaniya daga ƙungiyar tarayyar Turai. Tuma sauraro anan za mu sallama da ku a cikin shirin namu na karshe a wunin yau sai kuma gobe da safe idan Allah mai kowa mai komai ya bamu iko ku ji wasu abokan mu da wani sabon shirin. Ciki har da a bari ya huce wanda Grace Alheri take gabatarwa. Yanzu a madadin wacce ta daya gabatar da shirin Madina Dahiru mai shanu da kuma wanda ya hada shirin kuma ya bada umarni Des McConnell. sai injiniyan mu tony pollack ni aisha mu'azu nake cewa ku kwana lafiya kuma a yi hutun karshen mako lafiya.